shi dai tsohon gwamnan jihar adama da yanzu make gidan yari barista balajin gilari tare da dimbin magoya bayan sa da suka da tsoffin kwamishinoni hadimai da masaran waɗanda suka rike mukaman siyasa a zamanin sa tuni suka sabi takalman su zuwa kotun ɗaukar ƙara domin kalubalantar wannan hukunci da suke ganin akwai fa abin dubawa da yake karin haske game da wannan mataki da za su ɗauka tsohon kwamishinan yada labarai a zamanin balajin gilari honorable abdullahi adamu frembe ya ce suna da ƙwarin gwiwan samun nasara a kotun ɗaukar ƙaran sata ba daidai an yi zarge shi da sunan ba a bi ainihin ka'ida ba wurin ainihin wato tafiyar da abin da ya shafi sayan wasu motoci daga cikin motoci ma akwai na ainihin tsaro a ciki da kuma motocin kwamiti. wannan su ne abubuwan da aka ce an yi kuma ba wai ba a saye su ba duk an saye su suna kasa. amma an ce wai ba a bi tsari wajen yin su ba alhamdulillah wannan ya faru kuma insha Allah za mu ɗauka kara ba tare da bata lokaci ba saboda ta yi shi wannan alƙali da yanke hukunci akwai abin da ya gani akwai abin da bai gani ba to mu akwai abin da muke da gani ba za mu ɗauka kara akan haka kuma insha Allah muna da tabbacin cewa da dan Allah za mu yi nasara akan abubuwan da muka sa a gaba kuma muna ƙara jin hankalin al'umma musu su kwanta da su? saboda wannan ba ita ce kotu ta ƙarshe ba abin da shafi gwamna har kotun koli akan yi zuwa saboda a bi kajin abubuwa da suke wakana wannan abubuwa kuma muna da tabbacin ta wasu wuraren siyasa ta shiga ciki an yi amfani da son zuciya wajen gudanar da wasu abubuwa da suka kamata saboda idan ba a manta ba wani lokacin da aka samu sabani tsakanin shi ainihin chief of staff na balangalari da ainihin director na procurement wannan abu shi ya haddasa wannan fitintunu da muke cikin ta yanzu haka ko kuma wanda shi tsohon gwamna ya fada ciki jama'a da yawa suna mamaki wanda suka ɗibi biliyoyin kuɗi ma ana zuga suna suna yawa bare wanda ba ma kuɗi ya ɗiba ba amfani da su ne amma an ce bi ka'ida ba to muna da bil wanda aka yi a lokacin kuma insha Allah za mu fara amfani da su har zuwa lokacin da za a fahimce mu wannan matsalar dai ta mako so ne sakamakon kin bin ka'idan ayyukan hukumar kula da sayan kayayyakin gwamnati wato Bureau for Public Requirement BPP a takaice lamarin da ya kai an kai ruwa rana a wancan lokaci tare ma da cire babban daraktan hukumar to ko menene gaskiyan abun da ya faru Alhaji Abba Bello Umar da ke zama babban daraktan hukumar ya ce kin bin doka ne ma ya jawo abin da ya faru. aiki ne wanda aka ɗora mini na mutanen adamawa in tabbatar da duk wani kwangila da zabar a state nan an bi ka'idojin da wannan hukuma aka kafa ta tsaro game da wannan shari'a wannan doka ne ta yi halinta kuma in ka tuna lokacin da muke waɗannan muka sabu sabani da su wani ya shiga gidan rediyo a matsayin shi na ma'aikacin gwamnati ya fakan iwa faɗi maganganu game da ni kan cewa lokaci abu da shi da ya sa suka ko na nemi a bayan cin hanci to kaga yau kotu ni da a sani na lokacin da aka fara wannan shari'a an kira ni a matsayina na director general na PPP na Adamawa State kuma na zo na faɗa kotu ga yadda ake bi a bada kwangila mu komai matsayinka a state dole ne ka bi wannan doka kuma wannan shari'a na faɗa maka komai bi komai so yanzu aka fara shi because yau ni ne a nan wurin gobe ba ni bane amma dokan na nan yanzu haka ma dai wannan hukunci na kotun jihar Adamawa ya ko bude wani sabon babi ne a yaƙi da cin hanci da rashawa da ma saba ka'idojin aiki yanzu kuwa an ma zura ido ne a ga yadda za ta kaya a kotun ɗaukaka karan ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya